Tarihin Afrika. masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na tarihin Afirka. Inda a yau za mu ɗora a matsayin zango na shida a ci gaba da kawo muku tarihin rayuwar tsohon shugaban ƙasar Congo Brazzaville wato Filbert Yulu. A watan Agusta na shekara 1963, zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin shugaba Yulu a birnin Brazzaville sai kara kamari take yi babu sassauci. Komai ya tsaya ciki a ƙasar baki ɗaya. Manzon musamman da shugaba Yulu ya tura wa ma'aikatan kwadago ya sanar da su cewa shugaban ƙasar ya amince da buƙatunsu, kuma zai tattauna da su. Wannan sanarwa ce da ake yi a tsakiyar rana sannan kuma ta soma kwantar da hankula. Duk da cewa an fuskanci kwasar ganima a wasu unguwanni sassan birnin na Brazzaville. ga dukkan alamu zaman lafiya da kwanciyar hankali sun fara dawowa duk da haka babu kowa a kan titunan birnin yayin da motocin yakin dakarun faransa suka haɗe da na jami'an tsaron ƙasar ta congo don killace unguwar fotofoto da kuma ba congo waɗanda su ne kusan aka fi samun tarzomar bayan wannan tashin hankali daga yanzu an mayar da aikin watsa shirye-shiryen rediyon ƙasar ta congo daga fadar shugaban ƙasa da misalin karfe shida na yamma shugaba firbel yulu ya yi jawabi ga al'umma a cikin manyan harsuna uku na ƙasar da suka hada da lingala monokutuba da kuma lari inda a ciki yake cewa tashi-tashi hankulan da aka sama na a matsayin cin amanar ƙasa kuma wata makarƙashiya ce daga mahasada ya ƙara da cewa ya yi yunkurin fahimtar da al'umma abin da ya dace a yi don ci gaba da kuma gina ƙasar tasu amma jama'a ba su fahimce shi ba bayan jawabin nasa na ranar goma sha uku ga watan agusta taron majalisar ministoci na wannan rana ya kafa wata kotun musamman wadda za ta yi shari'a ga duk wasu da ake girgin cewa sun aikata ba daidai ba ko cin amanar ƙasa ko kuma wawashe dukiyarta an an yi da dokar ta ɓaci da kuma takaita fita a birnin na brazzaville da birnin dolizi da kuma fontenwar haka zalika a wannan rana shugaban ya rusa gwamnati tare da maye gurbinta da wata sabuwa don samar da daidaiton siyasa tsakanin kabilu a cikin sabuwar gwamnatin ya miƙa 'yan adawa da suka hada da jacques opango stefan cikele da dominic zalakanda mukamansu na ministoci washe gari da misalin karfe goma sha biyu na rana a cikin wani sabon jawabi ga 'yan kasar shugaba yulu ya sanar cewa sakamakon halin rashin tabbas da kasar ke ciki ya baiwa kansa duk wani cikakken iko da ya shafi ayyukan farar hula da kuma na soji an kafa wani karamin kwamitin karkashin jagorancin shugaban da aka ɗorawa nauyin maido da zaman lafiya tabbatar da tsaro komawa aikin hukuma sannan da ɗaukar matakan daftarwa da suka dace kan masu aikata laifi. Garin Brazzaville na cikin dokar ta ɓaci, an samu rigingimu har a fadar shugaban ƙasa da jiya shugaban Congo ya rusa majalisar ministocinsa. Jigajigan 'yan siyasa uku ne ya bari da ake ganin su ne kusoshi ko jagororin al'ummominsu a yankin arewaci tsakiya da kuma kudancin kasar ana iya cewa matakin sallamar sauran ministocin ba wani abu bane face don tsira da gwamnatinsa da kuma rage korafin kungiyoyin kwadago wannan matsala dai ita ce mafi muni da shugaba fulbert yulu ya fuskanta tun zuwansa karagar mulki a shekarar alif ɗari tara da da biyar. tun ajiya kalaman shugaban sun kasance waɗanda ke neman kwantar da hankula sannan da manta da abin da ya wuce shugaban ya soke batunsa na kafa jam'iyya ɗaya a ƙasar abin da dama shine ya jawo ɓacin rai ga yawancin al'ummar ƙasar da 'yan kwadago. sai dai duk da halin da ake ciki shugaban ya rike cikakken iko a hannunsa tare da kafa wani takaitaccen kwamitin maido da zaman lafiya tsaro komawa aikin hukuma sannan da ɗaukar matakan da suka dace kan abin da ya biyo bayan rigingimun da ƙasar ta fada 'yan kasar faransa kusan dubu shida da ke zaune a kasar congo ba su fuskanci wata matsala ko barazana daga masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ba a cikin wannan yanayi akwai sojojin kasar faransa dubu biyu a kasar ta congo bisa jagorancin janar kergawara da ke shugabantar runduna ɗaya daga cikin hudu mallakar faransa a nahiyar afirka domin kare jama'ar su da ke can yarjejeniyar tsaro da faransa ta rattabawa hannu da wasu kasashen afirka da ta raina ta baiwa dakarun kasar damar haɗewa da sojojin kasashen don kai ɗauki a cikin yanayi irin wannan. Duk da cewa wasu kafofin yatsa labarai sun fara baza jita-jitar murabus ɗin shugaba Filibert Yulu, shugaban da ma'aikatan kwadago suka kewaye a cikin fadarsa baya da wata babbar damuwa, sai dai sake naɗa Dominic Salakanda a matsayin minista wanda dama mutum ne mai baƙin jini ya sa wasu magoya bayan shugabannin ƙungiyoyin kwadagon suka koma masu adawa da shugaban nasu. Duk da dokar ta ɓaci tare da hana fita ko shirya zanga-zanga a duk faɗin ƙasar. Jama'a ta sake fantsaba kan titunan birnin Brazzaville a ranar 15 ga watan Agusta tun da sanyin safiya, inda aka yi mahaɗa a dandalin Total kafin a zarce zuwa wani dandali mai suna Mangali. Daga nan ne fa masu zanga-zangar suka yanke shawarar tunkarar fadar shugaban ƙasa don neman shugaba Yulu ya yi murabus daga mukaminsa. Situation à A halin da ake ciki yanzu, na ta da jijiyoyin wuya a birnin Brazzaville. Garin baya da tabbas saboda komai na iya faruwa. Masu zanga-zanga kusan dubu biyu zuwa dubu uku ne suka yi cirko-cirko a bakin fadar shugaban ƙasa duk da gargaɗin da aka yi musu na cewa su janye daga wannan wuri. Zanga-zangar da ta faro daga unguwannin Porto-Porto da kuma Bakongo da farko ta kai mutane dubu biyar kafin daga bisani wasu suka janye yanzu haka ana iya cewa waɗanda ke tsaye bakin fadar shugaban ƙasar sun kai dubu biyu da ɗari biyar kuma ga alama su ne 'yan gani kashe ni daga cikin ƙungiyoyin ƙwadago kalaman da masu zanga-zangar ke furtawa su ne shugaban ya yi murabus kaɗan daga cikin masu zanga-zangar ne suke amsa kiran shugaban a kwantar da hankula wasu gungun mutane su hamsin da ke kira ga shugaban ya yi murabus kuma ke ƙara matsawa fadar ƙasar ba su samu goyon bayan sauran masu zanga-zangar ba saboda babu wanda ya tunkari dakarun da ke tsaron fadar an zana wasu ɗaiɗaikun mutane da za su kasance waɗanda za su tafiyar da al'amuran mulki daga cikinsu akwai masamba deba tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasar kuma tsohon ministan fasali a gwamnatin baya wacce daga gare ta ne sai wadda aka rusa a jiya hakan nan ana maganar dr masokota da ke zama mataimakin babban alkali na kasar kuma ɗa ne ga shugaba fulbert yulu sai jack opengol tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda aka bari saboda farin jininsa haka da shaidar adalcin da kowa ya yi masa wanda a yau ne ma ya shiga ƙasar bayan wata ziyarar aiki da ya kai birnin rome na kasar italiya kuma kai tsaye ya zarce zuwa fadar shugaban kasa hatta da masu zanga-zangar sun dinga yin ihu da kuma tafi a lokacin da yake wucewa yanzu haka dai ana cikin zaman ɗarɗar kuma komai na iya faruwa ko akwai alamar shugaba yalo zai yi sassauci ga masu zanga-zanga ta hanyar basu wasu mukamai a gwamnatinsa Ah, Wataƙila lalle yana iya sanya ma'aikatan ƙwadago cikin gwamnati, amma ga yadda al'amura suka rincaɓe, ana raɗe raɗin cewar shugaban ma Fulbert Yulu na iya yin murabus. Abin har ya kai wannan matsayi? Shin ana iya cewa a wannan safiya ma'aikatan ƙwadago sun yi nasara kenan? Euh, a jimilce ana iya cewa haka ne. saboda dukkan alamu na nuna wannan yawancin masu zanga-zangar na cikin nutsuwa sai dai nan da can ba a rasa masu wuce gona da iri tun sanyin safiyar yau ne dakarun congo suka killace masu wannan zanga-zanga shin ko sun yi harbi ko kuma arangama da masu zanga-zanga ko alama ba su yi gama ko wani harbi kan masu zanga-zangar ba sai dai a kewayar da fadar shugaban kasar na ga motocin yaƙi masu silke sannan da ɗimbin 'yan sanda cikin shiri haka da jami'an jandarma simon pierre na cikin ministoci kuma makusanci ga shugaba yulu a gaban idansa waɗannan rigingimu suka faru eh, zan faɗa muku ainihin abin da ya faru saboda a gaban idona aka yi komai lokacin da ma'aikatan kwadugo suka kaddamar da yajin aikinsu sai shugaba yudu ya ce zai sa a kulle duk wanda ya shiga wannan yajin aikin a lokacin ni ne ministan kwadago na faɗa wa shugaban cewa ba zan taɓa sa hannu ga wata doka da za ta takura wa ma'aikata ba lalle ni tsohon ma'aikacin kwadago ne amma wannan yajin aikin akwai wata manufa ta daban da tasa aka tsara shi saboda ya saba wa tsarin yajin aiki na ka'ida da muka sani. Bukatun 'yan kwadagon duka na siyasa ne, kenan doli sai ta hanyar siyasa za a iya warware wannan takaddamar. Wani ƙarin albashi nan da can da ake yi ma ma'aikatan ba shi ne mafita ba, yuli idanunsa sam sun rufe. Sam baya ganin guguwar da ke tafi. haɗin kan ma'aikatan kwadagon a lokacin shi ya ba su damar samun nasara. Duba ka gani sakamakon fitowar jama'a a ranaki 13 da 14 ga watan Agusta, shekara ta 1993. Wannan ya sa ranar biyar ga wata suka yanke shawarar tunkara gidan yari suka fitar da 'yan kaso bayan taron gangamin da suka yi a harabar gine-ginen gwamnati. Daga nan kuma sai suka rika bi suna kira ga sauran abokansu ma'aikata da su fito da wannan gwagwarmayar. Hatta da ƙananan 'yan kasuwa ba su bari ba, suna bukatar goyon bayan kowa. A wannan yanayi ne shugaba Yulu ke ganin cewa tamkar kowa ya mayar da shi saniyar ware ba wai ma'aikata ba da ke zanga-zangar kawai ba har ma da na kusa da shi waɗanda suka fara isa fadar shugaban ƙasa don wannan zanga-zangar sun fito ne daga unguwar bakongo unguwar da kashi 90 cikin 100 na al'ummarta magoya bayan shugaba yuli ne ma'ana dai tungarsa ce komai a gaban idona aka yi kasancewar gidana baya da nisa da fadar shugaban kasa wasu mata masu zanga-zangar ma a wannan ranar sun fito ne a tsirara a cikin wannan yanayi da kuma caɓewar lamurra da ma'aikatan kwadago suka kafe kaf kan bukatunsu da zaman dirshan a bakin fadar shugaban kasa shugaba yulu zai salwatar da ministansa mafi bakin jini a gwamnati da cewa dominic zalakanda ministan da kansa ne ma ya sanar da murabus dinsa ta kafar rediyo ga wani sashe na jawabinsa da ambode mbege ya karanta Ni ne Zalakanda ke muku magana. banda masaniya akan wani abu na asha ko kuma wanda ba daidai ba da na aikata lallai akwai mutane da ke nuna man hassada kuma tabbas na san su lallai na bauta wa ƙasar nan sosai na fara daga ƙaramin malami zuwa cikakken malamin makaranta kafin a naɗa ni a ma'aikatar magajin gari idan har na cutar da wani me zai hana ya sanar da ni laifin da ne masa keke da keke ina jin cewa na gudanar da aiki na tsakanina da Allah dan dai gwamnati ta tafi yadda ake so amma akwai masu min zagon ƙasa a cikin wannan tafiya saboda haka daga yanzu na yi murabus daga gwamnati kun rusa mini gidana kun lalata mini dukiyata kun jefa kujeruna cikin kogi kun tozarta ni amma Allah zai saka mani justice me sera rendu un jour jim kaɗan bayan wannan sanarwa da aka watsa ta kafar rediyo wata sanarwar ta daban da aka karanta ta nuna cewa shugaban ƙasa Firbe Yulu ya amince da murabus ɗin minista Zalakanda. sadaukar da minista zalakanda da shugaba filbert yulu ya yi san bai gamsar da masu zanga-zangar kamar yadda shugaban ya zata ba dandazon ma'aikatan kwadago a gaban fadar shugaban kasa bai motsa ba duk da murabus ɗin da ministan ya yi yan kwadagon na buƙatar murabus ɗin shugaba yulu ne a wannan karo a gefe ɗaya ma wasu masu adawa da shugaban na son yin amfani da wannan dama don cimma burinsu waɗanda cikin dare ke tattaunawa da ma'aikatan kwadagon don rura wutar wannan rikici tare da neman tilastawa shugaban kasar yin murabus antoine letambe mbili darakta ne a fadar shugaban kasa a lokacin le syndicat chrétien Ƙungiyoyin ma'aikata Kiristoci tare da haɗin kan babban fadan cocin Brazzaville Michael Bernard wanda ke adawa ainihin da shugaban ƙasa ne a cikin dare suka gana da janar kargarawa wanda suka nuna wa cewa ya kamata a tura sojoji su hamɓarar da shugaban saboda al'umma a yanzu ba ta buƙatar Fulbert Yulu. A gare su dole a kori shugaban saboda sun samu wanda zai yi masu aikin da suke so kuma zai kare muradun kasar Faransa cewa da Paul Kaya. Cikin daren 14 zuwa 15 ga watan Agustan 1963 ne tawagar ta gana da janar din wanda suka bukaci ya shaidawa shugaban Faransa janar de Gaulle kada ya bari dakarun ƙasar da ke kongo su shiga tsakani. Bayan wannan ne janar Kirgirawa ya haɗa fada michael bernard da de gaulle ta wayar tarho suka tattauna a lokacin ina fadar shugaban ƙasa tare da shugaba yulu kuma sojojin haɗaka ne ke ba mu kariya kasan ni har sai da mulki ya faɗi ina tare da shi ranar 15 ga watan agustan 1963 da safe sai muka lura sannu a hankali sojojin sun fara janyewa daga kariyar da suke bamu bayan sun samu gafara daga dodo wato janar de gaulle ma'aikatan kwadagon sun yi kira ga dukkan al'umma da ta fito kwanta da kwarkwatanta don zage fadar shugaban kasar. Bisa dukkan alamu za a iya fadawa rikicin siyasa a kasar Congo Brazzaville. Wakilinmu daga can ya sanar da mu cewa an samu wani murabus na bazata. La démission de M. Jacques son poste de vice-président de la Murabus ɗin Jack Opongol, tsohon mataimakin shugaban ƙasa daga gwamnatin bai bai wa al'ummar birnin Brazzaville wani mamaki ba, sai dai ana ganin murabus ɗinsa zai iya jawo cikas ga tafiyar da siyasar ƙasar. Lura da cewa ko shakka babu shine jigo a fagen siyasa ga mutanen arewacin ƙasar. Opongol dai shine shugaban jam'iyyar MSA. wacce ta daɗe tana adawa da jam'iyyar uddiya ta shugaba yolu wanda unguwar bakongo yake da ɗimbin magoya baya shugaba yolu da ya kafe kai da fata wajen ganin haɗin kan ƙasar na da farin jini sosai ba waya unguwar ta bakongo ba har ma a sauran yankunan ƙasar wannan sabon rikici da ya ɓarke tsakanin manyan jigajigan 'yan siyasa na ƙasar baya rasa nasaba da mamaye komai da shugaba yolu ya yi a madafin iko gaban tsohon mataimakinsa Opangol wanda 'yan kwadago ke ganin cewa yana da sassauci fiye da shugaban kasar. Kowa ya zila ido ya ga abin da zai biyo bayan murabus ɗin Opangol, lamarin da ya fara sa zaman ɗarɗar musamman idan aka tuna faɗan ƙabilanci da ya faru shekarun da suka gabata tsakanin ƙabilun mutanen biyu ba yanke tsammanin cewa ba za a sake shirya mutanen biyu don samar da zaman lafiya mai ɗorewa ga wannan ƙasa da ma birnin na Brazzaville ba. Cikin wannan yanayi da aka mayar da shugaban ƙasar saniyar ware a cikin fadarsa, kuma ya rasa goyon bayan wasu daga cikin mukarrabansa. Dole shugaba Yulu ya ɗauki wani mataki cikin gaggawa. ganin yadda masu zanga-zanga suka fara kutsawa doguwar katangar da ta zagaye fadar mai tsawon mita biyu wasu ma sun fara haurawa ta bangaren gidajen makota domin hango abin da ke faruwa a cikin fadar inda shugaba yulu da mukarrabansa suka sha tungarsu tsawon kwanaki hudu sai dai babu wanda ya hango wani muhimmin abu zai iya bayar da labari a kai waƙoƙi da ke kunshe da kalaman ɓatanci ga shugaban ne masu zanga-zangar ke rerawa a waje a wannan rana ta sha biyar ga watan agusta na shekara 1963 zanga-zanga ta yi kamari gaban fadar shugaban kasar domin kaucewa zubar da jini da hana dakarun da ke tsaron fadar yin harbi jagororin ma'aikatan kwadagon da ke zanga-zangar suka tunkari sojojin don tattaunawa da su da nufin samun goyon bayansu duk da cewa yawancinsu makusanta ne ga shugaban kasar kyaftin david mustaka wanda wata ɗaya a baya aka naɗa shi babban hafsan sojan kasar ta congo da kyaftin musakani wanda ɗa ne ga shugaba filibir yulu kuma shugaban da kansa ne ya tura shi horon gaggawa a faransa don samun wani dan uwa da ke zama mafi tabbas kusa da shi don tabbatar da tsaronsa su ne masu zanga-zangar ke son shawo kansu don cimma burinsu da ya rage kyas na korar shugaba filbar yulu daga kargar mulki. To masu sauraron sashen Hausa na RFI duka duka ana muka kawo karshen shirin zango na shida a tarihin tsohon shugaban kasar Congo Brazzaville Gilbert Yulu. Sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu sai mu ce da ku a huta lafiya.